cinikin wayoyin kamfanin samsung ya yi faduwar da ba a taba gani ba a cikin shekaru biyar inda suka gabata yayin da cinikin hazikan waya ke ƙara faduwa a kasuwannin duniya a jere shekaru uku kenan cinikin wayar samsung ke jan baya samsung ya shiga wani hali bayan da ya tsinci kansa a wajen yin kiranyen miliyoyin wayoyin galaxy note 7 saboda samun matsalar batiri wannan matsala da samsung ya samu ta yi sanadiyar asarar biliyoyin daloli har ma ta kai kamfanin ya dakatar da kera wayoyin galaxy note 7 yanzu haka dai samson na neman hanyar dawo da cinikin wayoyinsa a kasuwar duniya inda yake shirin fitar da sabuwar wayar galaxy x8